حكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما alhamdulillah والصلاة والسلام على محمد رسول muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ce da ya ba mu ikon sake haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun alkur'ani mai girma satin ya gabata mun kai ƙarshen suratul jasiya yau insha Allah subhanahu wata'ala karatun mu zai fara daga suratu al-ahqaf farkon suratu al-ahqaf sura kenan ta arba'in da shida sura ta arba'in da shida wannan sura suratul ahqaf an ambace ta da suratul ahqaf saboda Allah subhanahu wata'ala يا أبلج كلمة أحقاب أجيكم ونن سورة آية 21 إن الله يذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب هي خمس وثلاثون آية ونن سورة سنة توكيد آية 30 بيار وموضوع الرجيسي بطاق بند سورة ذات كرمت الدمو بيان bayanin annan nuzura masu gargadi masu faɗakarwa masu wa'azi kano min al-insi wa min al-jinni an same su daga jinsin mutane kuma an same su daga jinsin aljannu masu gargadi sun fito daga mutane da kuma aljannu manzanni da annabawa kaka cikin jinsin mutane suke amma magada annabawa da manzanni masu yadda sakon annabawa an samu da cikin jinsin mutane kuma an samu da cikin jinsin aljannu kamar yadda za mu ji a cikin wannan sura aljannu sun ji karatun alkur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka zo wurin jama'a suka aljannu suka kiyar da sakon da suka ji daga manzon Allah suka kira aljannu yan uwansu zuwa ta musulunta da karfa kiran Allah wa annahum su jinsin mutum da aljani la fura ba su saba ba ba su bambanta ba fi uslubi da awawun ga hanya ta da'awarsu hanyar da sako guda ce hanyar da mutane suke bi wurin da sako ga al'ummarsu haka nan su ma aljannu irin wannan hanyar suke bi wurin yi da sako zuwa ga al'ummarsu wala fi usuliha kuma ba su saba ba ga tushe da asali da shishiki na da'awa wanda tushen da'awa wa huwa tauhid shine kadaita Allah da bauta shine tauhidi wa annal anbiya'a kuma wannan sura tana karantar da mu su annabawa a hassu minal munzirina sun tsara ko sun fifici sun yi zama keɓantattu fiye da masu gargaɗi da masu faɗakarwa. Kalimar mai gargaɗi kalima ce ga gamammiya. Annabi yana iya shigewa cikin manzo haka da sauran bayan Allah salihai masu kira zuwa ga Allah. In an ce almunziri da duk waɗanda sun shiga. Amma ya ce annabiyu to ba kowane munzirin nabiyun na ba. Izan sai mu ce a ilimin mantiki a cikin wannan jumla ta wa annal anbiya a hassu min almunzirina a sakamakon mantiki sai a ce kullu nabiyin munzirun wa laysa kullu munzirin nabi duk almunzir duk nabiyu munziruna amma ba duk munzirun annabi ba kenan duk annabi mai gargadi ne amma ba duk mai gargadi annabi ba shi sa malamin ce a hassu kenan zo annabawa su ne mafi keɓantuwa fiye da masu gargadi don kalimar masu gargadi kalima ce ga magari da kowa na iya shiga cikin wanda yake gargadi daɗa mai gargadin alheri ne ko mai gargadin sharri amma kalimar annabi duk annabi mai gargadi ne amma ba dukkanin mai gargadi ya annabi ba duk annabi mai wa'azi na amma ba duk mai wa'azi ya annabi ba duk annabi yana kira zuwa ga Allah amma ba duk mai kira zuwa ga Allah annabi ba ne sha ma'anar wa annal anbiya akhaffu min al-munzirin sura ta fara da abin da ke muna ishara zuwa ga buwaye Ƙur'ani. a karfin dalilinsa da zaman sa littafin da aka safkar daga wurin Allah sa'annan kuma sura ta tsaye da mana dalilai akan samuwar shi Allah subhanahu wata'ala kada ta shi da bauta da yanayin tattara halittu a ranar alkiyama sa'annan ta ambaci halin jama'a biyu jama'ar daidaituwa akan tafarkin shari'a da suka yi huruci da tauhidi suka sallama ma Allah suka tsaye da a akan addini suka wa Allah ɗaya, suka wa mahaifansu ɗaya, suka kyautata musu sai suka cancanci aljanna da kuma jama'a na biyu wanda su ne jama'ar kafirai kangararru daga hanyar shirya masu musu tashin alkiyama da hisabi masu bijire mai uwayensu saboda haka suka cancanci zama ‘yan wuta wal iyazu billah bayan sura ta kare muna wannan bayani can cikin ta za ta ci gaba da bamu labari har zuwa kissar annabi hudu alaihi salam tare da jama'a ta kangararru adawa waɗanda suka bijire suka yi banna a cikin garuruwan Allah Allah ya halaka su da iska maras alkhairi a cikinsa ba don komi ba aka kawo wannan kissa a cikin wannan sura sai don gargadi da kafiran ƙwarai shawa sa'annan sura za ta ambata muna marujiza da imani na aljannu imani da sun kai da alƙur'ani suka ji an karanta shi a ƙarshe sai sura ta kulle muna da tabbatar da manzancin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai hamim Allahu a'lamu bi muradihi bi Allah kadai sa abin da yake nihi da waɗannan harufa guda biyu ha'un da mimun dan ba wani wahayi da ya zo daga Allah ko manzo ne ƙara da yake bayyana fassarar waɗannan harufa tanzilul kitab sabkar da alqur'ani mubtada'un wannan jumlar tanzilul kitab mubtada min Allah daga Allah khabaruhu shine khabarin mubtada sabkar da wannan littafi daga Allah ne al-azizi shi Allah gagararre mabuwayi al-hakimi mai hikima fi su diga ga aiki ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ma khalaqana as-samawati wal arda ba mu halicci sammai da kasai mai ba bainahuma da abin da tsakanin su illa face halkan halitta bil haqqi da gaskiya li yadulla ala qudratina don halittun nan su yi dalili akan ikon mu wahdani suna da kadaitar mu saboda haka Allah ya halicci sama da ƙasa da abin da a tsakanin su wani wurin kuma Allah subhanahu wata'ala zai ce ya halicci sammai da kasai liyuza kullu nafsin bima amilu don a saka ma kowane rai da abin da ya aikata ko liyajziyal ladzina ahsanu bil husna ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى wani wuri kuma sai Allah ce ya halicci sammai da ƙasai li yabluwakum ayyukum ahsanu amala to zaka samu wurare daban-daban Allah na wadin ya halicci sama da ƙasa don kaza ya halicci sama da ƙasa don kaza ya halicci sama da ƙasa don kaza idan ka dauko daga farkon Qur'ani har ƙarshe ne babu inda Allah ce na halicci duniya ko halittu don Annabi Muhammadu sannan ba ka samun hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya ce don shi an kai duniya da layara kawai dai mutane suna faɗi a matsayin girmamawa ga annabi wanda kalimar ba ta zama girmamawa ga annabi tun da ba ta da asali daga Allah ko shi manzon Allah kirkire ne kawai abinda Allah bai na cin Qur'ani ne ya halicci sammai da kasai bil haqqi tauhidi haqqi ne bauta mai shi kadai ya halici sammai da kasai li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ya halici sammai da kasai da abin da tsakanin su dammi wanda ya aikin kware a saka mai da aiki ne na kware wanda ya mugun aiki a saka mai da mugun aiki ne Allah ka hore muna aikin kware to wa'annan in ka bi qur'ani daga farko ne har karshe ne ba ka taba ganin inda Allah ce mun halicci sammai da ƙasa da abin da tsakanin su don annabi Muhammad babu saboda haka kuskure ne cewa an yi duniya da lahira don annabi dan ba inda Allah ce haka shi da ya duniya da lahira kuma shi annabin da ake karkarin a girmama da wannan kalima ba inda ya shaidar da haka kaga hadi ne kawai na kirkire sai zan min babil guluwi wuce wuri ga addini ka faɗi abin da Allah bai faɗa ba ka jingina ma annabi abin da bai jingina ma kanshi ba wa ajalin musamma da ajali kayyadadde ila fana'ihima zuwa ga karewar sammai da kasai yau malkiyama ranar alkiyama tunda yan alkiyama ta tsayu sama za a za a farfasa ta wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamami wa nazzala al mala'ikatu tanzila za a tacce za sama'un fatarat sadda sama ta caji za sama'un kuwirat sadda za a nade sama kamar da aka nade rawani kuwirat za sama'un shaqqat sanda sama za ta cagi zake nan in alkiyama ta zo sama duk faffashewa za ta yi eh ta wawwace gaba dai a jaye ta sannan ita ma sama kasa za a naɗe ta za a rage ta kamar da ake yin tabarma a ɗauke ta gaba ɗaya, a kawo wata ƙasa da ba a taɓa sa'a ma Allah da tsare ta ba a shin gida ta fara fes ita ko wannan ƙasar da muka taki za a yi masa da ita ranar alkiyama duk wanda ya cancanci ba zai ji yunwa ba daga wannan matsar da an kai da kasa gada muka taki zai ci abinci Hadithi ya tabbata da haka Iza shamsu ko wirar idan sama'u ko Iza sama sama'u fatarat rasmi. almuhimmu sama za ta farfashe kasa za a nade ta sadda alkiyama ta zo wallazi da kafaru wanda suka kafirce mu'riduna suna masu bijirewa amma unziru daga barin abin da aka yi musu gargadi da shi huwifu bihi abin da aka tsoratar da su da shi min al'azabi na azaba kafirai idan an karanta musu alqur'anin Allah an yi musu gargadi an tsoratar da su daga azabar Allah ba karba suke ba ba gyara halin su suke ba canza su kai ba daga halin a ƙara bishirewa kawai su suke suna bijirewa suna ci gaba da shagalta da rafkana قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين قل كتير يا النبي محمد أرأيتم كبان الأباري أخبروني كبان الأباري كوكا ما تدعونا abin nan da kuke bauta ma ya'ani ta abudun abin da kuke bauta ma bin lahi wani Allah ai al-asnam gumaka wa sa'ir ma'budat da sauran duk abubuwan da ake bauta ba. wa ma maqul awwal shi mata da wurin din nan maquli na farko na ra'a aruni ku bani labari akhbiruni yani ku bani labari ta akidu shi kuma karfafawa ne daga ara'aytum tunda shi ma fassara sai ku bani labari ku bani labari ku bani labari kaga kalma ya an kuma mai ta tana nuna karfafawa ma za khalaqu min al-ardi mi suka halitta cikin ƙasa shi ko ma za khalaqu min al-ardi maqulun thani shine maquli na biyu ku bani labari ababen da kuke bauta ma bayan Allah na gumaka da sauran duk abubuwan bauta me suka halitta daga cikin ƙasa bayanul bayani na ma yace ma ba, bisa ga la'akari da cewa ma suna ne na istibhari shi kuma zaɗin nan mosuli ne kuma yana yi wa ya zama bayani ga maza saboda kalima ce dukkan suna ne istifhali ko ba da labari ni suka halitta a cikin ƙasa am shirkun koko suna da tarayya musharaka tarayya fis samawati ga halittar samai ai fi khalqis samawati ma Allah ya tare da Allah ina abin da sun ka halitta su su kadai ko ina wani abu da ya sun kai tarayya da Allah ga halitta ɗin ituni bi kitab wa am bi ma'ana hamzul inkar ma'ana am lahum kama an ce alahu tambaya ce ta musu ituni bi kitabin ku zo min da littafi munzalin wanda aka safkar wanda cikinsa akwai bayanin cewa su waɗanda abubuwan da kuke bauta ma sun cancanta a bauta musu don sun yi halitta ko suna da haƙƙin tarayya da Allah don ga wani abu da su da Allah suka haɗu suka yi shi ku zo da littafi mai bayanin haka wanda yake an saskar da shi daga sama min qabli haza kafin wannan Alƙur'ani ku kawo littafin da Allah ya saskar da yake ɗauke da irin wannan bayani au asaratin min ilimin ko wani kufai na ilimin magabata bakiyatin saura min ilmin na ilimi yuqsaru da ake ruwaito toshi al-awwalin daga mutanen farko bi sihhati da'awakum wanda zai kumshi bayanin ingancin da'awarku fi ibaratul asnam ga bauta mu gumaka annaha tashfa'u lakum wai cewa su gumakan kukan bauta musu ne dan su za su cece ku wa tuqarribukum ila Allah su suke kusantar da ku zuwa ga Allah zulfa kusantarwa in kun kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya ga wannan da'awa ta ku fi da'awa ku ga da'awar ku cewa su gumakan nan za su cece ku a wurin Allah kuma kuna bauta musu ne don su kusantar da ku zuwa ga Allah to ku kawo littahi daga sama wanda Allah ya saukar kayan zuwa alqur'ani ko ku kawo wani maso-maso na ilimi ko ilimi na magabata da suka shuɗe mai alaƙa da wa'ayi wanda yake ɗauke da irin wannan bayani da kuka dogara a kai ne alhali babu to tun da babu ko ya zama kenan kun gina ibada ku gare su da cewa za su cece ku da cewa suna kusanta ku zuwa ga Allah duka wannan an gina shi ne akan ƙarya ba akan gaskiya ba duka wannan kun gina shi ne akan jahilci ba akan ilimi ba ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه Allah subhanahu ta'ala cewa man aballu wane ne mafi bata tifhamun bi ma'ana annafi tambaya ce mai ma'anar korewa ai la ahada aballu ba wani mutum ɗaya da an mafi zama fatacce mimman manya da'u fiye da wanda ke bauta ma ayya abudu da yake bauta ma min dunin lahi wani Allah in kana da dar fatacce ka samu mai bauta ma wani Allah to iya karbata shi ba wani batacce kamar shi an gairi wani Allah man la yastajibu lahu wannan da bai iya karba mai in ya kira shi bai iya karba mai ila yawmul har ranar alkiyama. wa humul asnam sune gumaka la yujibu da abidihim ba su iya karba kiran masu bauta musu ila shay'in yas'alunahu zuwa ga wani abin da suke roƙon su abadan warwau har abada ba su iya karba musu wahum su gumakan na zorab kana an du'a'ihim daga bautar waɗannan da suke bauta musu ai ibada ce annahum jama'atu don su sandararren abubuwa ne da kararru da ba su da rai la ya na ba su hankalta wanda ka bauta ma duci ko wanda ka bauta ma gicci ko wanda ka bauta ma wani karfi bai kosan da shi ba duk kiran da ya kai bai ci har abada in kana kiran duci bai ji abin da ka kira dai bale har ya karba maka to wanda ka kira abin da bai karba mai wanda yan an aza su a ma'auni shi da kai ne shi da ya aure cewa yana saman wannan halitta da ya bauta ba dan adam ya fi duci dan adam ya fi ici dan adam ya fi ƙarfi to zai kuma yana bauta ba abin da shi ya yi abin da ko ikon da yake da shi shi mai bautar abin da yake bautawa bai da wannan ikon وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا وكانوا بعبادتهم كافرين Wai za ku an idan aka tara mutane a ranar alkiyama kanu za su kasance ai al waɗannan da ake bauta ma wani Allah za su kasance lahum ga su masu bauta musu ai li'abidihim ga masu bauta musu za su zama a ada'an makiya gare su ranar alkiyama duk wanda ka bauta ma wanda ba Allah ba zai tashi a matsayin ka zai yi da kai wa kanu za su kasance kafiri da masu musu bi ibadatin da bautar sau ce wallahi rabbina ma kanu iyana ya abudu wallahi mu Allah ba mu suka bauta ma ba bal kanu ya abudu da jinna aljannu suke bauta ma kaga shi da ka bauta mara alkiyama musu zai yi baka bauta mai ba wa kanu za su kasance bi ibadatin game da bautar su ai bi ibadatin abidihim game da bautar da masu bauta mu suka yi musu kafiri da suna masu musu jahili da suna masu musu an bauta musu وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم لما جاءهم هذا سحر مبين وإذا صلى عليهم idan ana karanta ma kafirai ayatu na ayoyinmu na alqur'ani bayyanatin bayyananni zahiratin bayyananni hali ne ma'ana halin kasantuwar ayoyin bayyananni ba koyayyu ba qala allazina kafaru sai kafirai su ce binhum daga cikin su lil haqq game da gaskiya shine alqur'ani lamma ja'ahum lokacin da gaskiya ta zo musu hadha sihrun mubin wannan sihiri ne bayyananne ne zahirin zahirun ne ma'ana ma'ana da zuwa alqur'ani a karanta musu ba su ma tsaya suka yi nazari ba Ka karanta musu sai karyatawa wanda abin da aikin hankali in an karanta ma wani abin karanta ba da kare karanta kamata a karyata ba ka tsaya sai ka yi nazari ka bincike akan wannan abin da aka karanta ka bi shi daki-daki ka kwalalace shi to sannan ka gano hakikani ne in ya cancanci karyatawa a karyata in ya cancanci gaskata a gaskata to su kwatsam haka kawai da karantawa sai karyatawa ba wani bincike sun kai akan abin da zan a karanta musu ba bincike na lura bincike na ilimi wanda har ya bayar da sakamakon abin karya ne sannan suka karyata أو يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ce an bari bi ma'ana bal ita amsin nan da ma'ana bal bari wa hamzul inkar kuma ta da ma'anar alhamza na musu kamar an ce aya kuluna ashe suna cewa iftirahu Muhammad ya kirkira alqur'ani kul ka ce musu in iftaraituhu inni ni kirkira shi faraban bisa ga kaddartawa a kaddarta ni kirkira shi fala tamliku da liminallahi min shay'a ba ku iya kare mini komi na azabar Allah ai min azabihi na azabar Allah ai la taqdiruna ba ku da iko ala dafihi akan dunguje azabar Allah anni daga gare ni idza azaba lillah sadda Allah zai azabtar da ni sakamakon na mishi ƙarya na kirkira kalima na ce ta ce wa alamu Allah shine masani bima tufiduna fihi da irin abin da kuke faɗi game da alqur'ani ai taquluna fil qur'an Allah ya san abin da kuke faɗi game da alqur'ani na cewa sihiri ne ko waka ne ko bokanci ne ka faɗi shahida Allah ya isa mai shaidu bai ni wa bainakum tsakanina da ku wa shi Allah al shine mai gafara liman taba ga wanda ya tuba ar mai rahama bihi ga wanda ya tuba hasfun wannan kwadaitarwa ne li tawbatihim ga tubansu an him. daga magana su zalika waccan ta cewa annabi ikra alqur'ani ko shi ba alqur'ani da kalimomin sihiri ko waka ko bokanci likai ya gatira ko yi kufara lahum aw ya gatira lahumullah dan Allah ya gafarta musu wa yarhamahum shi musu rahama wala yu'ajilahum kai ya kaukoto musu bil iqabi da azaba dan in sun da tuba sun koma ga Allah to Allah subhanahu ta'ala zai yi musu gafara da rahama ba zai azabtar da su ba to Allah yana taya musu ne fito ba saboda bayan an waɗi su cewa da yake kira Alƙur'ani. ko maganganu da suke jingina ga Alƙur'ani na suka su sihiri ne ƙur'ani waka ne ƙur'ani bokanci na bayan duk waɗanda abin da Allah ya waɗi game da abin da suka yi wanda ba na ƙware na ba amma sai Allah sai Allah cika ayatu da wa al ghafurur rahim bai ce wa huwa shadidul iqabi ba ya cika ayatu shi dan me Allah cika ayatu da waɗanda sunaye guda biyu na gafara da rahama don kai ga duk wanda aka saka irin wannan mummuna halayya ya dawo ya gyara ya tuba ubangiji wa ubangiji ne da sifantu da gafara ubangiji ne da sifantu da rahama ko yaushe gafara sai da rahama sai suna nan jiran wanda ya tuba ya komo ga hanya قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى وما أنا إلا نذير مبين الله سبحانه وتعالى يقول كشيء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما كنت بنكسن شيء بدءا فرقوا farko فرقوا من الرسل cikin manzanni. ba ni ne farkon manzanni ba, ba ni ne mutumin da ya fara cewa shi manzon Allah ba ne a duniya. ai awwalar rusul ban zama harkon manzanni ba qad sabaqa kafiru kathiruna minhum da yawa daga cikin manzanni sun gabata kahinni fa kaifa tukazzibuna ni ya kuke karyata ni tunda an yi manzanni da dama kahin zuwa na ba ni ne harkon wanda ya warta shi manzon Allah bane a tarihin duniya wa ma adri ban sani ba ma yi fa'alu bi abin da za a aikata game da ni wala bikum ko game da ku fi duniya a nan duniya ban san abin da zai cika da ni ba a rayuwar duniya ban san abin da zai cika da ku ba a rayuwar duniya a ukhraju min baladi ban sani ba za a kai ga inda za a kore ni daga ƙasata daga garina kama abin da ya faru kenan am uqtalu ko ku kashe ni za a yi kama ku ila bil anbiya kamar wanda aka wa annabawa qabli da suka gabace ni autar jumu'un ko kuma jefe ne za ku yi bil hijara duwatsu am yuqsafa bikum ko ko za a shafe kasa da ku kal mukazzibina qablakum kamar wanda aka wa masu kayyata manzannin Allah da su suka gabace ku ban san abin da zai faruwa ba in attabi uba abin da nake biya ya'ani ma attabi uba abin da nake biya illa ma ha ilayya sai abin da aka aiko sako ne zuwa gare ni daga wurin Allah shi ne alqur'ani wala abtaji'u ba zan kirkira shay'an wani abu min indi daga wajena ba ni da kaina in kirkira wani abu in faɗa sai da abin da Allah ya aiko da shi wa ma ana ni ban kasance ba illa nazirun face mai gargadi mubinun mai bayyana gargadi bayyinul inzari mai bayyana gargadi a cikin wannan aya idan muka lura akwai abubuwa guda uku kamar haka na farko kalimar bid'a kul ma kuntu bid'an min ar-rusul bid'an ka kalimar bid'a kenan kalimar bid'a akwai lugawiyya akwai diniya akwai bid'atul lugawiyya akwai bid'atul diniya bid'atul lugawiyya shine duk abin da bai shahi addini ba bid'atul na lugawiyya amma abin da shahi addini to shi ne ake magana a kai ne bidi'a ne laifi bidi'a ne laifi irin yadda aka gine gine yanzu shekara ɗari da sun kauce ba irin wannan yanayi ake gina ba sutura ma ta sawa da sauran kayakin da mutane suke amfani shekara ɗari da sun kauce ba irin na yanzu da aka wani su ba ashe ana samun canji da hurhura ko da uwayen mu kore suka jera sai a jeren cikin daji ko da yanzu ha da gadajen kara da katako yanzu ha a gani da yin laka da sauransu yanzu ha da takalmin fata ko tuwahin saki yanzu ha kaga yanzu bidi an na bisa ga wancan wani sabon abu ne kama addini na wannan amma abin da aka ce ma bid'a wanda aka inkari wanda aka mutu abin da zakai da niyyar lada aka samu kuma Allah bai shari'antar da shi ba to wannan shi ne a bida a dinance kamar wani shi Usman ta gamma da Allah da rahmati a cikin Ihya Sunna wa Ihmad al-Bid'a yayi ta'arifin bid'a abinda aka ce bid'a shi wai ce ihdathu shay'in fi ad-din aw ihdathu amrin fi ad-din yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu kirkiro na abu cikin addini da zai kama da kamar cikin addini yake ba ciki yake ba to wannan shi shine bid'a wato diniya kenan amma bid'a lugawiya wanda a yare da ake zama abin bidiya to wannan bai shaya bangaren addini ba duk wani abu da ya sabunta na harkokin rayuwa na ci gaban dan adam ba a ta bidiya na bidiya na annabi bai taɓa shiga mota ba in ka shiga mota ka bidiya to an shiga mota ba addini ta ba shiga jirgi bidiya na don annabi bai taɓa shiga jirgi ba to an shiga jirgi ba addini na ba ba addini na ba shiga jirgi duk wanda ba su cikin bangaren addini in ka gina gida ginin gidanka ya sa'a ma yadda Allah ya gina gida ne sai a ce ka saboda ainihin ginin ba ba addini na ba amma in kai arwala ba irin ta annabi ba ka yi bid'a in kai sallah ba irin ta annabi ba ka yi bid'a in kai zikiri ba irin na annabi ba ka yi bid'a amma in ka sa wallahi da annabi ta wasa irin ta ba ba ta ka bid'a sai ta ba addini ta ba saboda haka akwai bid'a lugawiyya akwai bid'a diniya kirkiro wani abu cikin addini wannan shine bid'a to wannan gaba ta dake na a cikin wannan aya gaba ta biyu tana tabbatar muna a cikin wannan aya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba sai abinda Allah ya so ya sanar da shi dan gashi ya ce wala adri ma yuf'alu bi wala bikum wa ma adri ma ya fi alubi wala bikum ban san abin da zai waruwa gare ni ba ban san abin da zai waruwa gare ku ba kaga wannan ya nuna karara annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai ne bai san abin da zai waruwa gare shi ba in ba Allah ya faɗa mai ba haka bai san abin da zai waruwa ga al'umma ce ba in ba annabi in ba Allah ya faɗa mishi ba wannan yana nuna karara annabi bai san gaibi ba gaba ta uku in attabi'u illa ma yuha ilai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da bai bai komai sai abin da Allah ya aiko na sako to kuma mu al'ummar sa an hore mu da mu bi shi mu yi masa ɗa'a. mu yi biyayya gare shi to ya za mu bi wani abun da ya sa a wahayin da an ka aiko mai alhali shi bai biyar komi sai wahayin Allah mu ko mu bi wani abin da ba wahayin Allah ba kuma sannan sunan mu ya zama mun bi manzon Allah amma ya haƙi nan ba wani manzon Allah ba dan shi manzon Allah gashi in attabi'u illa ma yuha ilai to kuma da an ka ce ku bi annabi wattabi'uhu la'allakum tahtadun to dole ya zama kai ma ba wani abin da aka biya sai wahayi in har ka bi wani abin da ba wahayi ba daidai da wahayi duk abin da sa a wahayi a shirye kake ka fashe ka bi wahayi wannan shi aka bi manzon Allah shi a sunan ka mabiyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don shi manzon Allah in attabi'u illa ma yuha ilai to wayannan sune gabobi guda uku da wannan aya take mana nuni zuwa gare su قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل من بني إسرائيل على مثله فآل أكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah subhanahu ta'ala ce kulka ce musu a aitum ku bani labari akhbiruni ku bani labari ma za halukum menene haliku. in kana in ƙur'ani ya kasance min indillah daga wurin Allah wa kafartum bihi alhaliku kuma sai ku haka mishi in ya kasance bisa ga hakikanin al'amari tabbas ƙur'ani littafi ne da ya zo daga wurin Allah kuma sai gashi ko an same ku kun kafirce mishi ya halin ku zai kasance kenan wa kafartum bihi jumlatun haliya ay halin kasantuwar ku kun kafirce mu ƙur'ani. wa shahida shahidun mai ba da shaidu ya ba da shaida min bani isra'il daga cikin bani isra'ila huwa Musa shine annabi Musa wa shahadatuhu shaidun annabi Musa hiya kaunuhu nabiyyan wa rasulan shine kasantuwar annabi Musa annabi ne manzon Allah ne misla Muhammadin kamar yadda annabi Muhammad yake annabi ne manzon Allah wala hu kitabun munzalun kuma shi annabi Musa shi a da aka saukar mishi daga sama ai at-taurat misal qur'an kamar qur'ani shi ma Allah saukar ma annabi Muhammad daga sama وفي التوراة وصف محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشكال التوراة في سفر النبي محمد بما يعرفه أحدهم da irin abin da ɗaya daga cikin ahlul kitabi ya san wannan sifa kama ya arifu ibnahu kama wanda yake sanin ɗan cikinsa au ashadda tamyizan min ibnihi ko ma ya yi sanin annabi Muhammad fiye da ɗansa dan in matar kana da ciki baka da yaƙinin fai za a yako baki ya ne tura ta tsoron jiki ne idanu da sauransu amma annabi Muhammad a cikin attaura an faɗi cewa ga wani sura da take gashin kai ne ga wanda yake jira ce ga wanda take idanu ne ga da suke hatta tahiya ce an surata ga wanda yake tahiya hatta da inda za a inda za a haife shi an faɗi da kuma inda zai yi hijira an faɗi to amma ɗan kawa da mata ka za ta haifan ma baka sani ba ma a wannan lokacin babu ma ci gaban da za a ga wani namiji na ko mace Allahumma sai kaɗan dan ko sana ana iya gano haka kayan a samu na'urori masu bayyana cikin mace da mijina ko mace akwai alamomi da aka dogara gare su idan aka ga kan nonon mace na dama ya yi baki to namiji na nan. in kan nonon tana hagu ya yi baki mace ta nan. sha abin da aka dogara da shi wancan lokacin wanda yana yi wa kan nonon na dama shi baki ana ɗaukar namiji na ya mace da alama ɗaya ta gwam alama ta alama na iya kankama ba a samu abin da aka nuni ba don haka yan alama ta kankama ba dole na abin ya kasance ba kamar yadda hadari zai rufe sama gaba ɗaya ana walƙiya kila ma ana cida amma kuma kayan a jima wasai babu ko tab kaga duk alamomin ruwa sun kankama amma ba a yi ruwan ba saboda haka alama ba ta ka tabbatar da sai haka ba ne an fahimta ko kamar wanda yau ma din abin baki zai iya nuna mace ta ko namijin kuma ya zo ga wurin haihuwa a saba ta ana iya samun wannan to almuhimmu a a cikin attaura an yi muku bayanin sifar annabi muhammad yadda kuka san shi fiye da 'ya'yan cikin ala a kan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai alaihi annabi musa ya shaidu kan annabi annahu min indillah ya yi shaidu akan Alƙur'ani daga Allah ne fa Musa Misir Muhammad annabi Musa tamkar annabi Muhammad ne bin nubuwati war risala ga zaman sa annabi da manzanci wal bashariya da mutuntaka wat taurat misr alqur'an ita kuma a taura kamar qur'ani take fa kullu wahidin minhuma kowanne ɗaya daga cikinsu? annabi Muhammad da annabi Isa annabi Musa alaihi salam lahu kitabun samawiyun shi littafi da ya zo daga sama fihi hudan wanda cikin littafin nan akwai shari'a wa tazkirun akwai fadakarwa wa ahkamun akwai hukunce hukunci wa ma fil qur'ani amma abin da a cikin qur'ani atammi ya yi cika ya yi kammala bisa ga na at-taura wa ajazu kuma ya yi bayar da sabon buhaya da gagara fiye da at-taura da injila almuhimmu nan da Allah ce ala mislihi bisa ga hakikanin fassara sai ba a kan tamkar shi ba mislihi duk da haka ake fassara mislihi amma ana nan ainihin shi ala mislihi akan shi akan shi alqur'ani ba wai mislihi ba iri ne mafhumun kamar wanda ake cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi shi ma nan in sun yi imani da abin da kun kai imani shi aka wasa ba da irin abin da kun kai imani da shi ba dan kenan ba abin da kuka yi ma da shi ba iri ne to ne na iri ne a bi misali ma amantum bihi da abin da kun yi imani da shi haka kamar masaluhu fi zulumat laysa bi kharijin minha fasara ce kamar wanda shi kansa yana cikin duhu kaka ce kamar wanda misali ne yana cikin duhu irin masaluhu masaluhu din nan duka wasu ba haka aka yi da su ba na misali mafhumun da haka ala mislihi ba a kai iri ne ba a kai shi kai ne ala nafsihi shi ainihin kai ne fa amana shi wanda ya fara shaida ya yi imani ai ashahidu mai shaidu kabla maji'il mashhud la kafin zuwan wanda ake shaida annabi Musa ya yi imani da annabi Muhammad kafin zuwan annabi Muhammad aw amana ba'du atba'ihi ko kuma wasu daga cikin mabiya annabi Musa sun yi imani da annabi Muhammad kafin zuwansa ka Abdullahi bin Salam kamar Abdullahi bin Salam ƙwararren gogaggen shahararren mallamin Yahudawa Allah zai kama makama Musa wanda shi ya tsaye matsayin annabi Musa da la'amalin da Taurat da aiki da Attaura don kowane mallami da ya tsayo da abin da manzo ya bari to shi ya tsaya matsayi. in kuma bai yi aiki da abin da manzo ya bari ba to bai tsaya matsayin manzo ba kenan inda malami ka zama magadi annabi ya yi aiki da annabi abin da annabi ya bari amma in bai aiki da abin da annabi ya bari ba ba annabi ya ka gado ba kenan bai gado annabi ba Allah ka azurta mu gadon annabi sallallahu alaihi wasallama wannan Abdullahi bin Salam nan babban mallamin Yahudawa ne kwararre a wannan lokacin da annabi ya bayyana ba wani mallami a cikin Yahudawa wanda ya ilimi ne kuma shi ne babban jagoran amma lokacin da Allah ya haskaka mishi ya so ya musulunta sai ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi na yarda kai annabin Allah ne saboda abin da gani a cikin attaura da injila kuma na imani da kai amma ina gudun in ni bayyana musulunci na yahudawa mutane ne masu kirkirin karya a addinin yahudanci halal ne kawa wanda kuka saba a addini karya ya halatta kai mishi karya ya halatta kai mishi kazai ya halatta zubar da jini ne a addinin yahudanci a talmud to innan musulun da za su yi mai ƙasar, amma yanzu zan shige cikin wannan yan bukka sai ka aika a kirawo sai ka tambaye su game da shi sai shige cikin yan bukka yadda ba su ganin shi sai annabi ya aika a kirawo su ce me za ku ce game da Abdullahi bin Salam suka ce ai shi mafi alherin mu ne dan mafi alherin mu shugaban mu dan shugaban mu khairuna wa ibn khairina wa sayyiduna wa ibn sayyidina suka yaba mai sai sai annabi ce ya za ku ce in ya karbi musulunci ya shaida ni manzon Allah nan suka ce oh Allah ya tsare shi sai ya da cikin bukka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sun ka ce sharruna wa ibn sharrina sun ka ce muhu ya yi kowa zama mugu cikin mu kuma dan mugga kaga kai tsaye sun canza shaida ɗazu ɗazu a sa wata shi ne mafi alherin su ɗan mafi alherin su amma sun da ya yi da musulunci kai tsaye suka juya zuwa ga muguna wannan yana cikin sahih bukhari kamar da muka karanta cikin karatun da muke na sahih bukhari fa amana shi ya yi imani wasta kabartum kuku kun yi girman kai takabbartum alal iman kun yi girman kai daga imani wa jawabu shart jawabin shar'i bima jawabu shart wa aina shartu qul ara'aytum in kana min indillah ne shar'i in shar'iyya in qur'ani daga wurin Allah ne kuma sai ga kun kafirce mishi kuma gashi an samu shaida daga mai ba da shaidu a bani Isra'ila annabi Musa ko Abdullahi bin Salam shi ya yi imani ko kun kafirce yau ƙaƙa al'amarin ku zai kasance ashe ku ba azzalumai bane sha amsa sharadi sha jawabin sharadi bima dafa alaihi da abin da ya adadi a kansa ai ma'ana alastum zalimina shin in haka ne ku yanzu ba azzalumai kuke ba kenan dalla alaihi abin da ke dalili akan wannan inna laya la yahdil qawmal zalimin Allah bai shirye da mutane azzalumai kenan matsawar hujja da dalili sun tsaye sun tabbata akan Qur'ani littafin Allah ne annabi Musa ya shaida Abdullah ibn Salam ya shaida ku ko ku kafirci to a matsayin ku kun zama azzalumai kenan su kuma azzalumai Allah ba zai shiryar da su ba a nan duniya Allah ba zai shirye da su ba zuwa ga tafarkin iya kawo hujja ba su iya kawo dalili ba su iya kawo hujja don duk wanda da suka zo da ita hujja ta rusasshiya kina Allah bai shirye da azzalimi shi iya bada hujja shi iya ba dalili a nan duniya kenan amma a nan duniya Allah yana shirye da azzalimi ya tuba da yawa azzaluman da da azzalumai da amma sun tuba sun bar zalunci kidan ba ana da Allah bai shirye da azzalimi ba in mutum ya zalunci shi kidan Allah bai shirya shi a'a haka a lahira Allah bai shirye da azzalimi zuwa ga hanyar tsira gidan aljanna dan su mu'minai za su gane gidansu imanin su zai jagorance su zuwa gidansu imanin su zai shara ba amma mu'mini ba sai an samu dan rakiya ba kai shi gidan aljanna ya hadihim rabbuhum bi imanihim imanin su amma su ku ko maiwa, ba su da abin da zai shirye da su zuwa gidan aljanna don ba su taho da aikin aljanna ba sai dai suna cikin duhu to a tiradi unzuruna naktabis min nurikum ila rji'u wara'akum faltamisu nura to wannan shi ma'ana inna Allah la yahdi qawmal zalimin Allah dai ba azzalumai wato kuzari da himma da basira da fahimtar da za su iya kawo hujja kuma hujjar ta tsayu akan abin da suke akai ne na zalunci kuma a lahira Allah ba zai shirya su zuwa ga tafarkin tsira amma irin shirye da da suna azzalumai su tuba su koma adillai wannan so da yawa an gani da yawa da sun ga musulunta da azalumai na ga ikrima dan abi jahal radiyallahu anhu dan abi jahal ne na cikin sa amma kuma gashi ya musulunta bayan mutuwar mahaifinsa abu jahal har shi na cikin sahabban da in ma ambata yanzu sai mu ce ikrimatu bi abi jahalin radiyallahu anhu a lokaci guda za mu ce abu jahalin la'anatullahi alaihi وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا فسيقولون هذا إفك قديم Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qala allazina kafaru kafirai sun ce lil ladzina amanu ga waɗanda suka yi imani ai sun ce fi haqqihim game da haƙƙin mu'minai lauka na hairan da abinda annabi Muhammad ya zo da shi alheri na ma sabaquna ilayhi da mu'minai ba su rige mu zuwa gare shi ba ai law kana ma a bihi muhammadun da abinda muhammad ya zo da shi "Haira alkhairi ne ma sabakuna da mu'mine talakawa busulke mu bi ilaihi zuwa karba dai idan imani bihi zuwa ga imani da shi wa islam ya hatadu tunda ba su shiryu ba alqa'idu da su masu magana ba su shiryu ba bihi da alqur'ani bai zaman musu shirya ba bal huwa alaihim amal ya zama kafta a gare su fa sai kuluna haza? za su ce wannan alkur'ani ifkun kirkire ne kadimun da dadde ainihin khurafatul akadamina yana cikin karyace karyacen mutanen da suka shuɗe suka daɗe da shuɗewa. ai asafirun gatana gatana ce ta mutanen da sun ka shuɗe alƙadima tsohuwar gatana da an rage an wuce yayinta haka za su ce don su ga alƙur'ani tun da Allah bai arzita su shirya da shi ba Allah ka arzita mu shirya da alƙur'ani ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين Allah subhanahu wa ta'ala cewa min qablihi kayan alqur'ani kitabun Musa an samu littafin annabi Musa at-Taura imaman wanda shi littafin annabi Musa ya zama jagora wanda ake biyan tafarkinsa wa rahmatan ya zama rahama lil mu'minin ga masu imani bihi da shi halani hali joni halin kasantuwar littafin attaura jagora a ibada jagora a mu'amala wa rahma kuma rahama ne ga wanda suka yi imani da shi littafin attaura wa haza wannan alqur'ani kitabun littafi ne musaddiqun mai gaskantawa lil kutubi qablahu da littattafan da suka gabace shi qur'ani bai karyata attaura ba qur'ani bai warware injila ba qur'ani bai ci karo da zabura ba qur'ani ya gaskata littafan da suka gabace shi lisanan arabiyyan wannan qur'ani yare ne na larabci Halin min zamiri hali ne daga zamiri bi musaddiqun cikin musaddiqun akwai huwa musaddiqun mai gaskantawa ne huwa shi alqur'anin hala kaunihi lisanan arabiyyan halin kasantuwa dai yare na larabci yunzira allazina zalamu don a yi gargadi da shi ga waɗannan da suka yi zalunci bi ishrakihim ahadan saboda sun hada wani fi a cikin bautar Allah subhanahu wataala sun hada Allah da wasu bayansa wa bushra kuma shi alqur'ani wa huwa bushra shi qur'ani bushara lil muslimin da masu kyautatawa ai almu'minina masu imani da shi wanda suke kyautatawa tsakaninsu da ubangijinsu su kyautata tsakaninsu da su kansu rayuwarsu su kyautata kuma tsakaninsu da sauran 'yan uwan mu'amalarsu. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله حقيقة وأن سكتي Ubangijinmu shi ne Allah, ba mu bauta ma kowa sai Allah subhanahu wata'ala. Sun mastafamu sannan suka kasa kawawansu, Ana fata akan wa Allah ɗaya. suka tsayu daidai akan tafarkin shari'a, babu karkata dama ko hagu. Fala alaihim ba tsoro a kansu, wala hum yahzanun kuma za su yi bakin ciki ba. Inda suka fuskanta ba tsoro, kuma abin da suka bari baya ba bakin ciki. Allah ba zai jarabce su da tsoro ba Allah ba zai jarabce su da bakin ciki ba kenan maganin tsoron inda ka yi da maganin bakin cikin abin da za ka bari baya gare ka shine kaɗaita Allah da bauta da kafe dugadugarka akan umarnin shari'a da da'a ga Allah ula'ika waɗannan da suka sifantu da wannan sifa da gaskanta Ubangiji da bauta mai shi kadai da dagewa da tsayuwa akan tafarkin shari'a ashabul janna su ne ma'abuta gidan aljanna khalidina fiha halin kasantuwar su masu dawama a cikin aljanna halu jaza'an dan dai sakamako mansubun al masdar an nasabce shi akan masdari bi fi'lihi al muqaddar da fi'ilin sa adin kaddartawa ai yujzauna jaza'an za a saka musu babban sakamako bima kanu yaf'alun ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa ai bi amalihim alhasan saboda aikin su mai kyau saboda su muhsinina na ne saboda haka suka yi aiki mai kyau to sakamakon aiki mai kyau gida mai kyau har jaza'ul insan illa al-ihsan sakamakon bauta ma Allah shi kadai da tsaye da kafafu akan tafarkin shari'a da wa Allah da sakamako ne shine gida mai kyau na aljanna Allah subhanahu ta'ala. ka arzuta mu aiki mai kyau ka ba mu sakamako mai kyau kuma aljanna akan same ta ne da rahamar Allah sannan da imani sannan da aiki na gari ko mai aikin mutum bai sa ya samu aljanna in ba da rahamar Allah ba sai da rahamar Allah sannan kuma in babu imani ba a samun aljanna imani shi ke cancanta kai shiga aljanna shi kuma aiki na gari da mutum yake aikatawa dare da rana farilla da nafila shi ke samar da kai daraja don hakan daraja don hakan daraja to haka za a gidaje a jira sun bambanta akwai abubuwan da in ka da za a za a rasa ma ita ce shi gidan ka na aljanna ko a da in ka aikata ta ce za a gina ma ka za cikin gidan ka na aljanna to ka ga wani wani da sai ya yi wani bai yi wani wani zai yi mai jira misali gina wani ya gina gida ya rasa ice hamsin wani ɗari ka ga ba su ɗayyar نعم. سبحان الله والحمد لله جراب الجنة الذي رجع الجنة شكوني وياتي سبحان الله والحمد لله دون أي كيف وقوه ولا وكيف أقول لك أنا أقول لك أنا الجنة تقول لك أي شيء نجري شيء يسامح تكون درجة على الجنة أما أصل السامع الجنة الإيمان برحمة الله shi ke samar da aljanna ita ko bambancin wurin da za a tsaye ka tunda aljanna hawa hawa ta to gurin aikin ka to wurin za ka daga sama masu ƙanana a aika suna nan ƙasa ƙasa hakan da masu aiki da yawa suna can sama sama hakan da sau da ka aljanna ma za a bambanta ko saman wasu Allah ka arzuta ma aiki na gari ka arzuta mu gida na gari aljanna insha Allah subhanahu wa ta'ala ne kamata mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu iko aiki da shi kuskure Allah shi yayi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka ba'da bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك